على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يو منا رانر لهدي يو وتم جماد الثانية yana da kwana ɗaya ko? alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau muna ashirin da biyar ga watan goma sha biyu shekara ta 2022 miladiya wannan shine zaman mu na takwas a karatun kitabu talaq na littafin bulughul maram min adillatil ahkam cikin karatuttuka bakwai mun kai zuwa ƙarshen hadisi na 14 a babun hadisi na 1188 yau insha Allah za mu tashi hadisi na 15 wanda shi a babu kenan a cikin kitabu talaq sai kuma za mu tafi hadisi na dubu daya da tamanin da tara a lissafin wato a lissafin adadin hadisan da ke cikin littafin kamar yadda aka saba malam sai saifullahi shi ke karanta mana za haka zai karanta mana yanzu ma insha Allah fadl bismillah bismillahir rahmanir rahim يقول المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاه ولا إتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى فصاه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا نعم وعن ابن عمر وعن, وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا إثق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أكثر ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن السجير حتى حتى يكبر وعن المجنون حتى يأكل أو يفيق رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصاه الحاكم وأكرجه ابن ماجه الإمام ابن حجر الله يجدن سدرهما يكاو حديث جابر الله يقاري جاء قريش ده حديث المسور ابن مخرمة ده حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص وانا حديثا قد أكو ذكا أكم مسألة ديني batun cewa ba a yin saki sai an yi aure tukuna <clears throat> hadisi na farko an jabirin radiyallahu anhuma qala an karɓo daga jabir ibn abdullah Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yana cewa la tsalaƙa illa ba'da nikahin saki babu saki tukunna sai ya ba sai bayan mutum ya auri mace amma idan ya sake ta ko bai aure ta ba to wannan sakin ba a la'akari da shi la talaqa ba a saki illa ba'da nikahin tukunna sai in an yi aure <clears throat> wala itka illa ba'da milkin kuma ba a yadda mutum ya yanta bawa ba tukuna sai in bayan ya mallaki bawa Ma'ana mutum baya yan tabawa sai tukunna ya mulki bawa idan mutum bai kai ga mulkar bawa ba to ba zai iya <clears throat> ainihin yan tashi ba to wani hadisin ya ce rawahu abu ya'ala al'imam abu ya'ala ne ya rawaito shi وصححه الحاكم إمام الحاكم يرويتوشي ولكنه حكمه وهو معلول أما حديث ينادى إلا وهو معلول حديث ينادى إلا wani hadisin hadisin jabir Allah ya ji kansa da rahama akhrajahu abu ya'la walhakim kamar yadda ya faɗa ta hanyar abubakar alhanasi قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عطاء عن جابر بهذا الحديث بهذا اللفظ imam al da ya kawo shi a cikin al-mustadrak sai ke cewa wannan hadisin ingantacce ne ya cika ɗin bukhari da musulun kawai rawaito shi ne da ba to imamu zahabi da ya zo kamar yadda muka faɗa yana jibiyar al na imamu al-hakim domin ya tabbatar da abinda hakim ya faɗa din haka ne ko ba haka bane kun san yana yin ta'aliki to amma akwai hadisan da ya shiru da ce komai ba wannan yana daga cikin hadisan da sakata anhu zahabi to shirin zahabi yana nuna dai a sake bincike ma'ana dai magana abin yana dai nan yana yawo a zuciya yana buƙatar a sake bincike <clears throat> to amma ya ce wa shahidu ashharu min a hadisin da yake karfafa wannan shi ne hadisin amur bin shu'aibin an abihi an jaddihi ya fi shi shahara an fi shi an fi sanin sa fiye da wannan to amma shi hakim Allah ya ji ansa da rahama da yace wannan hadisin ala shartin shekai ne kuskure ne wannan domin idan ka kalli isnadin abubakar alhanafi an ibn abizu ibn an aba an jabir to akwai in tsakanin ibn abizu ib da kuma aba domin idan mako ba cikin musnad na abi dawud da bayalisi da kuma imam al-bayhaqi cikin as-sunan ta hanyar bayalisi din da isnadinsa zuwa ga shi ibn aziz ibn din amma anan sai ce haddasa man sami'a ba'an. na ji wani mutum wanda shi ya ji a wurin aba ya gaya min cewa aba ya ji daga jabi ko kuma daga jabi dan abdullah to kaga wannan haddasa ni ko kuma amman sami'a aba'an ya nuna ashe shi ibn Ibn ba shi ya ji a wajen aba ba akwai wani tsakaninsu da aka wurgar da shi a ciki to kuma gashi a can din ma a cikin mutunar da abi dawud da tsayalisi da kuma sunan bayhaqi ba a faɗa mana kowaye wannan din ba kun ga kenan akwai majhuli a cikin isnadin to shi yasa anan yace ibnu hajar yace wa huwa ma'lum yanzu in zaka fassara me yake nufi da ma'lum hadisin yana da matsala ne matsalar saboda ibnu abi zu'ib ba shi yaji a wajen aba ba to tambaya waye yaji ba a faɗe shi ba kenan a cikin isnadin akwai majhul shi kuma hadisi in ya zama a isnadinsa akwai majhul to ba a karɓarsa a matsayin ingantaccen hadisi da aka isnadin hadisin yana da matsala amma har yanzu ma'anarsa tana nan za a yi aiki da ita shi yasa ce wa aka raja ibn majah an miswar عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن ولكنه معلول to wannan kafin mu tafi zuwa ga maganar ibnu eh, maganar ruwa ibnu ibnu majah din kun ga akwai matsala a cikin wancan isnadin da muka faɗa shi da in kitsayi tsakanin aba da tsakanin ibnu abi zaib da aba to ibnu abi hatim ya rawaito daga abokin mahaifinsa abu zur'a ubaydullah ibn abdul karim da kuma mahaifinsa ɗin abu hatimun razi cewa da ya tambaya game da wannan isnadin na abubakar alhanafi na bin abu ibn an aba an jabir hadisin nan da aka rawaito kan mutum baya saki sai ya yi aure tukuna to dukansu sai suka ce ai wannan hadisin duk hanyoyin da izo mana da shi kuskure ne amma a mu ya nuna cewa hadisin yana da ɗan ƙanshin gaskiya ta hanyar sufiyan sauri daga muhammadu bin al-munkadir daga wani mutum da ya ji tsawus ya faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan <laughs> to kaga wannan akwai bala'i biyu a ciki bala'i na farko wanda ya ji tsawus ba san kowa ba bala'i na biyu kuma irsali tsawus ya yi irsalin hadisin to abdurrazzaq ibn ammam as-sanani da abubakar ibn abi shayba sun kuma rawaice shi a haka da irsalin irin yadda ibn abi hatim din irin yadda ibn abi hatim din ya koro daga babansa to a amma akwai wata matsala jama'a ku lura da kyau hadithin ibn hajar wa ya ce ya rawaito shi عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه من تذاك جي كدوبة كم مسند أبي على بذاك سام حديث saboda yana ɗaya daga cikin auham na shi alhafiz ibn hajar al'asqalani ko kuma ya zanto in bai zama wahamin alhafiz ba to zai zama watakila yana cikin abin al'adisul a cikin musnad abi ya'la shi al-imam abu ya'la shine ahmad ibn al-musanna al-mawsili ga mutumin garin mawsil ne ta iraki Allah ya tsansa da rama ya wallafa musnad amma musnad ɗinsa ba irin musnadin imami ahmad ne wanda ya yi shi ala asma'is sahaba ba ala kowane sahabi da hadisinsa shi kaɗai a shi abinda isa isa sunan musnad saboda rawa al'ahadisa musnadatan da aka ce ta isa masa musnada yana da bambanci kamar da musnad iman ahmad na ɗaya kenan sannan na biyu shi abu ya'la ala'in babban marja'in da za ka samu ahadis na musnad ɗinsa shine kamar majmu'uz zawaid na imam al kafin na imam al ya yi al-maqsid al-ali fi zawa'idi musnad abi ya'la al-mawsili ko shi kuma ya dauko hadisan da ke cikin musnad abi ya'la ne wanda ba ta cikin al-kutub sitta ya kawo su da isnadan su to da ya tashi kuma sai ya haɗe da su a cikin majma'uz zawa'id wa manba'ul fawaid to dan haka nan dai a hatta masu takhrijin musnad abi ya'la din in ka duba za ka ga ba su ishara zuwa ga wannan hadisin ba sai dai ibn hajar Allah ya kansa da rahama in a cikin almakalibul maqalibul ya kawo wannan hadisin amma kuma bai jingina shi zuwa ga Abu ba wannan ya nuna kenan la'alla sanda da yake rubuta bulugh din hadisin ya zo masa a ransa ne kamar yana cikin musu abu ya ala, amma bai same shi a ciki amma baya ciki wannan yana da kyau sai mutum ya kiyaye shi yana cikin auhama na alhafiz Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta hadisin miswar ibnu makramata mislahu wa isnaduhu hasanun walakinahu ma'lum mislahu din yana cikin sunan ibn majah hadisin miswar ibnu makrama imam ibn majah ya rawaito shi ta hanyar uh, ali ibn al-husayn ibn waqid shi kuma daga hisham ibn sa'ad daga ibn shihab az-zuhri daga Urwa ibn zubair daga al-miswar ibn makhramata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to idan ka duba sunan ibn majah kaman yanzu nan a wajena gashi nan al-imam al-busiri Allah ya ji kansa da rahama a cikin hashiyarsa a cikin kai wannan ya yake da suna a cikin zawa'id kamar yadda za ka ga sindi a cikin hashiyarsa kuma shi ma ya nakalto wa shekul albani Allah ya kansa da rahama cewa isnaduhu hasan li'anna ali ibn al-husayn ibn waqid mukhtalafun fihi wa kadhalika hisham ibnu sa'id wa huwa da'ifun akhraja lahu muslim fi ash to amma me yasa aka hassana shi tare da akwai du'afa akwai da'ifi a ciki akwai wanda ukhtulifa fihi saboda hadisin yana da shawahid shawahidul hadith din su suka karfafa hadisin ya zama hasanul li ghairihi sai bace busiri ya hassana hadisin da wannan batu amma da kanta ibn hajar yace walakinahu ma'lulun aiba sai dai shi ma hadisin yana da illa mun gaya muku illa shine wani abu da aka hango a cikin isnadi ko matani wanda wannan abin yana da rikirkitarwa kuma aka kyale shi zai shaƙi wannan hadisin ya hana shi kaiwa amma kuma a zahiri yadda ka ba matsala kamar ɓarawo ne ka gan shi da gemu da tufafi irin na masu addini da ƙiyamun laili da komai kaga wannan ai ba za ka wani kafa kafa da kayan ka ka gan shi sai a yi ta farawun sai da na abubakar <laughs> allah kare ta a gani da malik ya rawaito a cikin almuwatsa ya zo da guntulallen hannu da guntulalliyar kafa ya zo ya kawo ce cewa sarkin garin su ne ya cuce shi ya zalunce shi Ga shi da wani lalit yana baka ya ce malai luka bilaili sari kai da ganin ta wannan ai ba barawa ba ne irin wannan kiyamun da haka irin abokan ya kyauta ta su ba a jima ba sai gashi an rasa sarkar wa bintu Umai. aka yi neman duniyar na a rasa ƙarshe dai ana ta jimami mutumin nan da kansa ya zo yana cewa kai Allah ya tsine wanda ya ɗauke wannan sarƙa gidan mutanen kirki gida nagari to bincike bincike 'yan sanda su <laughs> bincike aka je ga sarƙa a wajen wani mai sai da kayan mata ya ce ai wani mai guntulallen hannu ne da guntulalliyar kafa ya kawo mu aka je aka danko mutum aka ce kai ya ce da Allah ya haƙuri wallahi ɗin shi ya ɗauka isiyar <laughs> sai na wakai sai wallahi la du'a'uhu ala nafsihi ashaddu alayya min sarqati to shi wa hadisi illa ita haka take a zahiri yadda ka san ba ita amma tana da matsala to ita din abubuwa da yawa suna su suke ba ba abu ɗaya ba ne illa abubuwa da yawa ne suke zama illa abu kaza zai iya zama illa abu kaza ma zai iya zama illa Don haka a kwarewa ta kimiyyar hadisi in aka haka hadisi yana da illa to ya kamata a gaya maka mecece illarsa ita kuma illar kala biyu ce akwai illar da take ana iya <clears throat> haƙura da ita kamar abinci ne gishiri bai ji ba za a iya ci a haka shinkafa ce da tsakuwa ana jin yunwa za a iya haƙura a ci amma aka ce ɓera ne aka dafa shinkafar da shi aka gani ai yawa da ake ji sai dai a zubar to ita ma illa haka take akwai illar da ba zai yiwu a iya hakuri ba sai dai a wurgar da hadisin saboda ita to kaga anan ibnu hajar da kansa Allah ya tsansa da rahama yake cewa walakin nahu ma'alum sai dai hadisin yana da matsala <clears throat> to in kuwa duba isnadin kamar yadda muka faɗa <clears throat> a isnadin hadisin imam zuhuri ne ya rawaito hadisin daga urwatu ibn zubair daga miswar ibn makarama a isnadin ibn majah din hisham ibn sa'ad ne ya rawaito shi daga imam zuhuri to amma almajiran imam zuhuri sun yi saɓani a kansa game da abin da ya shafi wannan hadisi shi ali ibn al-husayn ali ibn al-husayn da ibn waqid ya rawaci hadisin ta hanyar hisham ibn sa'ad an zuhuri an urwa an aisha ay an urwa an an al-miswar afwan na na yusuf bi salaktul jadda an urwa an al-miswar wabe to amma hamad ibn khalid shi kuma ya harawaci hadisin an hisham ibn sa'ad kamar da yadda dan uwansa ali ibn al-husayn ibn waqid ya rawaita an az-zuhri an urwa an aisha kaga shi shi a ruwayar hamad ya bi hanyar da aka saba kamar ni ma yanzu kun ga kawai na saboda da wuya ka ji itinadin urwa ba akan aisha bane to shi a ali ibn al-hussein ibn waqid khalafa al-jadda shi kuma a wato Muhammad ibn khalid shi kuma salaka al-jadda abinda ake cewa jadda a ilimin kimiyyar hadisi shine hanya da aka saba bi kowa ya sani idan zaka je wuri kaza daga wuri kaza to ga hanyar da kake bi ga hanyar da kake bi ran da kaga wani ya bauɗe hanyar zaka zatu ba canza shi ba to amma mai yiwa akwai dalilin da isa ibauɗe mata ɗin to a komai bin jadda shine daidai bin hanyar da aka saba ita ce dai amma a hadisi ƙwararru ne kaɗai suke iya bauɗewa hanya da haka in kaji an ce kana eh, khalafal jadda to alama ta cewa ya haddace hadisin ya gane logar saboda an saba urwa an aisha to shi kuma urwa an mutuwar to da wuya ai wannan ayi wannan sai in an san haka din ne da aka sai a ce shi ali ibn husayn khalafa al-jadda shi kuma a wannan hamad ibn khalid ne za a ce talakal jadda shine urwa an aisha da da lafazin la talaqa illa da nikahi wanda yana na a cikin ruwayar eh, Ahmad ibn Khalid tana cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba haka Imam Bahawi ya to yanzu sai mu dawo mu kalli hanyoyin guda biyu wannan ya zo ya biyo ta nan wannan ya zo ya biyo ta nan yadda ake yi sai a duba za a iya hada su a ce eh an rawaito daga Miswar an rawaito daga Aisha sai shi kenan sai mu rungume su mu ce eh duka duka an ba za su haɗu ba to sai a duba a gani a wanne ne daidai wanda ya bi hanyar da aka saba din ko wanda ya saba hanyar da aka saba to ana abinda nukat suka faɗa kamar da imamu dar kutuni shehun malaman ilan Allah ji kansa da rama ya faɗa ita shi a ganinsa hanyar daidai din ita ce jaddar ba wai khilaful jaddar kamar waye kuskure kenan ali ibn al-husayn ibn waqid da ya rawaito shi an hisham ibn sa'ad an zuhri an urwa an miswar wannan ita ce kuskure amma hamad ibn khalid an hisham ibn sa'ad an zuhri an urwa an aisha ita ce daidai to amma sai dai matsalar shi ne shi ta mutuwar ibnu makarama ya ce manzan Allah ne ya ce shi kuma ta aisha ita ta faɗa da kanta to wannan shi ya sa hadisin ya ci kwalifayin ya zo a ilal dama daga cikin ajinasul illa shi ne a rawaito hadisi mawkufi a rawaito kuma hadisi mausuli marfu'i sai zama wal mawkufu asbat wannan ita ce hanya ta farko da hakim ya kawo a cikin ma'arifatu ulumin hadith biyu ya harrare ta a cikin tadribin rawi a yakuri da zaurancen malaman hadisin saboda <laughs> karatu ne watakila sai nan gaba wani zai zo ya amfana da wannan a takaice dai wannan da ya ce wa huwa ma'alulun ahidar fassara illa shine isnadin ya bi ta kan hisham ibn sa'ad an zuhuri an urwa to almajiran hisham ibn sa'ad akwai guda biyu akwai hamad ibn khalid akwai ali ibn hussein ibn shi ali ibn hussein ibn waqid ya rawaito shi daga hisham daga zuhuri daga urwa daga mutuwar daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma hamad ya rawaito shi daga hisham daga zuhuri daga urwa daga aisha amma ita ta fada sai muka caje sai muka tarar da isnadin ta hanyar Aisha jidara kudin shi ya fi girma shi ya fi daidai amma shi ko mawukufi ne to wannan kadai ya ita ya tabbatar da illa a cikin isnadin hadisi kuma shine misali na malam shine misali na farko ma da ya kawo ko malam mazaji a cikin tadribin rawi idan ba kawanta ba a cikin ajinatul illa <clears throat> to a wannan shine fassarar da aka ce wa huwa lakin na hu ma'alun aizan, sai dai shi ma yana da illa an kuma sake rawaito shi ma dai daga zuhuri din daga urwa mursalan anan nabi sallallahu alaihi wasallam imam baihaqi Allah ya gansa rahama ya rawaito kamar da ibn abi hatim ma ya kawo a cikin al sannan da imam dara kutuni Allah ya ji da rahama sai hadisi na uku shine hadisin an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nazara li ibn adam fi ma la yamlik dan adam ba zai rantsuwar kance ba akan abin da ba zai iya cikawa ba kamar misali <clears throat> mutum ya ce wallahi ba za a yi ruwan sama ba in ku aka yi ruwan sama sai na yi kaza to ai ba kai ne mai yi ruwan sama ba Allah ne mai yi ruwan sama <laughs> ko ba ka bane sai kuma Allah ya zo yi ruwan sama kaga ai baka mallaki ruwan sama ba ballanta ka hana shi zuba balle kuma in ka tashi shikenan rantsuwa ta tika babu rantsuwar ce ga ɗan adam a abin da baya mallaka wala itka fi ma la yamlik haka zalika ba za ka zo ka yanta bawan da baka mallake shi ba ka je ka yanta wani bawa ba zai yi ba ko kuma kai din ka ce in dai na sai bawa ya yantu to ai baka siya din ba tukuna ballanta na ya yantun kakka je kuma daga baya ka zo ka fasa to shari'a ma ba ta daukar a matsayin wala talaqa fi ma la yamlik kuma babu saki ga wanda bai mallaki matar ba tukuna akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahahu wa ila an al-bukhari annahu asahhu ma warada fi to wala hadisin na ibn shu'aib an abihi an jaddihi isnadi ne sananne wanda in ya sha daga dukkan matsaloli kafin amr ibn shu'aib din to hadisi ne hakan wannan nusa ce da imam al-bukhari bai yi ruwaya bai rawaito ta ba sai dai tana cikin shar'an abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibn maja da haka inda ka ganta ta zo daidai ba matsala to hadisi ne hasan kuma anan din ma hadisi ne hasanin insha Allah shi tirmizi ya tambayi al-imam bukhari kun san tirmizi almajirin bukhari ne almajiri na gidi irin almajir kamar yadda imamu ahmad da yadda abu daure yake a wajen ahmad haka tirmizi yake shi kuma bayan bayan gashi makaho an ce sai da bukari ya rasu ya ta kuka har ya makance amma dai a zahir gaskiya tirmizi baya gani dama can dama baya gani <clears throat> to ya nace wa bukari kusan mafi yawan ilimin a wajen bukari ya samu yana sa, wato kafa da kafa yake masa tambayoyi akan hadisai da wuya ka samu wani hadisi wanda aka taba rawaito shi ya gifta wajen tirmizi da tirmizi bai taba tambayar bukhari game da shi shi yasa ƙarshen jin daɗi a duniyan nan tirmizi ya ce maka na tambayi abu na tambayi abu abdullah akan abu kaza ya ce min kaza to wannan hadisin kun ga bukari bai rawaito shi a cikin sahihi ba ko amma tirmizi ya tambayi bukari kamar da ke cikin ilal tirmizi ya tambaye shi yake cewa gafar malam wannan hadisin na amur bin shu'aib an abihi an jaddihi wanda yazo da batun baka za ka yi bakance abin da baka mallaka ba ba za ka yanta ba wanda baka mallaka ba za ka saki matar da baka aura ba ya yake ni sai Buhari yake ce masa matsalar saki kafin aure wanda ba zai yiwu ba a shari'a ai an same ta ne a hadisai ko to yawanci hadisan suna da matsala in ka tattara su wanda ya fi tsafta ne hadisan amr ibn shu'aib an abihi an jalli bisbil har abinda ya faɗa a cikin ilal kenan yana na ilal tirmizi a juz'i ɗaya sharhinta kuma Alhafi ibn rajab Allah ya da rahama ya masa sharhi an yi masa buge-buge da yawa amma daga cikin masu kyau akwai bugun nuruddin itir mai mujalladi biyu na daru da hazam ne ko ban manta ba ko kuma ina ne to to abu shi yasa cewa wani kila anil bukhari waye na kalto daga bukhari tirmizi ne kamar yadda ke cin ilal al-imam al-hafiz ibn hajar ne bulugul maram din a cikin at-talkhis littafin sa wanda ya takhrijin sharhul kabir na imam rafi'i a yana nan cikin mujalladi 8 da ta tahqiqin Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo wanda maktabata Adwa'u Salaf suka buga shi a shekara ta 2006 shine afdal qada na shi at-talkhis to a cikin shi wannan at-talkhisul hadith din imam ibn hajar ya nakalto daga imamul al-baihaqi a cikin littafin sana al-khilafiyat ya ce bukhari ya faɗa ya ce a sahu shay'in fihi wa asharu hadithu amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi ce shi sa sai ce wani kila bukhari dan ya takaice ba sai ya ce maka wani kala fulanin wa fulanin wani hadisin da yana cikin sunan ibn majah la talaqa fi ma la yamlik to yanzu mun ji Sani da na wayannan hadisan kasancewa a saku shay'in kuma ba yana nuna wai dole ingantacce ne a in ka tattara su dai shine yafi dama dama to kuma hadisi ne hasan to wayannan hadisan gabaki ɗaya sun zo mana da matsala iri ɗaya cewa mutum baya sakin mata sai ya mallake ta tukuna mallakar mace kuma auren ta kenan kamar yadda yake cikin hadisin alwahibatu nafsaha kad mallaknaka an kahtuka zawwajtukaha ala khilafin fi riwayat <clears throat> don haka mutum ba zai saki mace ba sai ya aure ta kuma a zahirin hadisin wannan amni ma'ana kowane irin saki to amma wasu malaman kuma suna ganin cewa za a iya cire at-talaqul sakin da yake an sa masa togaciya misali mutum ya ce in dai har na aure mace wance kuma sai ta zo ta yi kaza to da zarar ta yi kazan nan ta saku sai shi wannan za a ɗauke shi a matsayin saki ne kun ga talaku ne mu'allaq an rataye shi da sai abu kaza ya faru to anan magana mafi inganci kowane irin saki mutum ya yi dai zai kai ga auren matar ba to wannan sakin ba zai yi wannan shine ra'ayin jumhur Al'imamul bukhari ya karfafa wannan ra'ayin a cikin sahih ɗinsa kamar yadda ya bawa babi a cikin kitabut talaq yace babu la talaq qabla nikah babun da yake bayani akan matsalar cewa saki ba a kirga saki kafin a yi aure sai an yi aure tukuna sannan ya kawo Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati kaga idza nakahtumul mu'minati in kun aure mata mu'minai sun matsallaktumuhunna sannan sai kuka sake su ashe ba a saki sai an yi me sai ya aure min qabla an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna min qabla an tamassuhunna fa lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha hunna wa sarrihuhunna sarahan jamila wa nuqila an ibn abbas annahu qala ja'ala Allahu at-talaqa ba'da an-nikah ya kawo wannan bisigatul tamrin cewa an nakalto daga abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare su shi da mahaifinsa da sauran sahabbai cewa <coughs> allah ya sanya saki ne bayan an yi aure tukuna ila akhir ma zakarahu al-bukhari amma imam abu hanifa shi kuma ya tafi akan cewa a'a ai kowane irin saki ne ma inda mutum ya fuskura ya furta to kawai sakin yayu saraka kawai maganin kar a yi kar a soma wannan shi ne abinda imamu abu hanifa allah ya kansa da rahama ya tafi an samu ƙauli daga mazhabar malikiya cewa idan ya zanto tsalaƙin mu'allaka ne kamar yadda ibn rushd ya ka a cikin bidayatul mujtahid wa wani muqtasid abul walid al-hasib yake cewa ya kawo wannan ra'ayin imam malik a cikin bidaya yake cewa kuma abin da yasa malamai suka yi saɓani shine ne wato hal min shurut wa sabab al hal min milk muqaddaman biz-zamani ala talatin aulaita zalika min shartihi فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية إلى آخر ما ذكر أما دي الراجح شيني قول الجمهور مالكية في قول والشافعية والحنابلة akan cewa babu saki sai an yi aure tukuna wannan hadisan kuma gabaki ɗaya guda uku abinda suke dauke da shi kenan sai hadisi na hudu shine hadisin ummu na Aisha Allah ya kare da a gareta da shi ma malam Saifullah ya karanta mana an Aisha ta anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal rufi'a al-qalam an thalathatin an an-na'imi hatta hatta yastayqiz wa an as-saghir hatta yakbara malam Saifullah ya ce hatta yakbura yakbara saboda lafazin kabira ka da ba da ra a fi'ili madi yana da wajahi biya zo ala wazani wato ala wazani fariha ya farahu مكسور العين في الماضي مفتوح العين في المضارع كبيرة تو مضارع انت سيدا ما يكبر كمان فريحة يفرح سنيازو على وزن نصورة ينصر فعول يفعل كبور يكبر تو idan girma ne na shekaru da kuma girman jiki to dole sai dai kabira ba zai zama kabura ba girma na shekaru da girman jiki shine kabira amma girma na ma'ana wanda ba na shekaru ba ba na girman jiki ba shine kabura kamar da Allah ya ce kabura maqtad fushi tsananin fushi ya girmama kaga ai ba girma ne na yadda za a gan shi da ido ko inda Allah wa inda alladhina amanu kabura maqtan inda Allah an taqulu ala Allah kabura maqtan an taqulu ala Allah ma la taf'alu واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ya قوم in kana kabura alaikum makani kaga wato rayuwarsa ai girmanta ba wai girma ne na ana ganinsa da ido ba to haka kuma Allah subhanahu wataala yake cewa qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma wata halittar da take da matsayi a zuciyarku ko take da girma a ranku ba wai girman gani na na tashi ba wannan kaga shine kabura ya kaburu dama shi wazanin fa'ula ya fiskar ta ɗaya ce dama a cikin tsarin bina'i amma idan girman shekaru ne ko girman jiki shi ake cewa kabira ya kabaru ubangiji subhanahu wataala ke cewa wabtalul ma hatta idza balagu nika'a fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum jalla subhanahu wataala ce me wala ha israfan wa an yak baru kaga wannan da yake girman shekaru ne wala ta'kuluha israfan ci dukiyar tasu da banna wa bidaran kakku muku kashe musu ita da tauri an yakbaru kafin su girma wani irin girma girman shekaru da jiki تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة ولم يبدو للأتراب من سديها حجم الصغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم إنجي مجنون الليل لم نكبر ina ma dai har yanzu ni da laila ba mu girma ba girma wani iri walam takbarul bahmu ina ma dabbobin ma ba su girma ba So saboda ka kaga sai a kiyaye wannan sosai za ga har profesa alharci ma yana yin wannan kuskure ka lura da kyau in ba mutum ya mai da hankali sosai ba sai kaga an an ce haka to wa'ani tsariri Allah ya ɗauke alƙalami ma'ana ba a rubuta hukunci na laifi ga wanda yake yaro hatta ya kibara haske ya kai munzali ya girma ƙananan yara ba a rubuta musu alhaki ba a rubuta musu lalatai sun girma wa'ani majinuni hatta ya ila ba a rubuta mahaukaci zunubi har sai ya samu hankali yau an an ce aƙila ya aƙilu idan ya samu hankali kenan aƙala fa idan ya ɗaura abu an gane ko wa minhu al-iqal wallahi law mana'uni iqalan aw qala anaqan kanu yu'adduna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi ko bi to aw yafi aw yufiqa ko kuma ya farfado rawahu ahmad wal arba'atu illa tirmidhi wa sahahu al hakim wannan hadisi imam ahmad ya rawaice shi da imam abu daud da imam an-nasa'i da ibnu majah ko ka ce ashabu as-sunan al-arba'a illa tirmizi din kamar yadda ya faɗa to hadisin kun ga ta hanyar na Aisha ne Allah ya kare da a gare shi ta wanda ya rawato daga na Aisha kuma shine al-aswad an-nakhai shi kuma Ibrahim an-nakhai ya rawato daga al-aswad shi kuma Hamad ibn Abi Sulaiman ya rawato daga Ibrahim an-Nakhai shi kuma abu usama hamad ibn salama ya rawato daga hamad ibn abi sulaiman sai zama hamad ibn abi sulaiman hamad ibn salama an hamad ibn abi sulaiman an ibrahim an-nakhai an al-aswad an an an ummina aisha radiyallahu anha cikin latifa isnadiya din aktharuhum kufiyun su a wanda suke cikin isnadi <clears throat> to wannan hadisin a bayan ashabu sunan illa tirmizi imam al-hakim ya rauke shi a cikin al-mustadrak bi sanadin qala sahihun ala shart muslim shi ma dai sakata anhu az-zahabi to amma an ka bi rijal din za ga waɗannan dai rijal din da muka faɗa kulluhum thiqat amma Ahmad ibn Abi Sulaiman tukullima fihi qalilan min qibal hifdhihi amma kalam min yasir wa la'allahu yantahir saboda yana cikin rijal musulun, amma rawalahu muslim maqrunan bi idan musulun ya rawaito hadisin sa amma sai da ya hada shi da wani saboda haka wannan hadisin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa juz'i na 11 yake cewa wannan hadisin al'umma sun yarda da shi don haka kan ma wani ya ɓata lokacinsa wajen sukar wani abu na hadisin ƙa'ida ce ta shari'ar musulunci rufi alƙalamu da aka ce rufi alƙalamu salo ne na zance abinda ake nufi shine an riga an gama rubutawa yanzu sai dai zartawa kenan ko kuma rufi alƙalamu bi ma'ana la jiri alƙalamu Salatar. gaba ɗaya ma maganar rubuta zunubi babu ita to wayannan guda ukun ga sunan an ce anna'im hatta ya sai to wani irin bacci a la shakka baccin da ake nufi shine bacci na ɗabi'a amma idan ya zama bacci ba na ɗabi'a ba ne to ba a ɗauke wa mutum alƙalami a kansa kawai mutum ne ya je ya sha maganin maye da gangan ya bugu ya yi bacci to duk saɓon da ya za a rubuta masa saboda shi ya janyo ya bugu har yi baccin kuma sababin illar shi ne saboda idan mutum ya yi bacci hankalinsa a rufe yake shi kuma hankali manaf ne na taklif yana ɗaya daga cikin abubuwan da sai da su ne ake ɗora wa mutum nauyi wayaltafiqu bin naumi a sukur idan mutum ya shiga cikin maye na na larura kamar misali mutum ne ya kamu da rashin lafiya ne zafi har sai ta gusan masa da hankali da kuma mutumin da ya zo an yi masa tsimi ko lamurje to a to to da kamar irin na da da ake yi da yadda ake yin tsimi ko lamurje ko dan tsirku haka ake yin giya yara nan zai san dan tsirku ba ko <laughs> da su lamurje yanzu duk ba a san su ba sai dai yanzu me ake yi ne a madadin su Eh? sai su jinja din nan <laughs> alam kai ko kasan dan tsirku ka zo lokacinsa ikon Allah <laughs> to saboda haka shi wannan shi tsini yadda ake yin haka ake yin giya bambancin da giya kawai shi ne shi tsini ita giya ana samun wato kwatanniya ko akushi ko kokon da rufe shi a ciki zai sa ya saurin cewa ya canja to kuma har yanzu dai shi wannan kokarin yanzu za a sha an zuba tsumin ba matsala a sha haka sannan kuma ita giya ana barin ta ta dade sannan sai a dauko ta dan haka ita tanadin ta ake yi shi yasa ma mu'attaqa wacce take an tsuma ta tsumi to eh to idan mutum a da ai mutum za a zo a yi masa tsumi ya dauka ya sha baya wuce yau da gobe ya gama sha farau farau ya sha ya tafi to sai aka yi wani tsumin sai aka rufe shi sai aka manta ba a san shi ba ne shi kenan ana tafi ana tafi sai zo shi kuma yana da buƙatar zai sha tsumi sai ce a yi masa tsumi ya fitar da izo sai itar da yana buɗe-buɗe sai ya ga ƙoƙon tsumi ya zaci na yanzu ne aka ya ɗauka ya ɗaɗɗaka sai da ya ɗaɗɗaka sai ya gano a'a ai ba tsumin yanzu ba ne ba to kuma tuni dai aikin gama ya gama watakila kankace mai wannan ya yi marisa to kaga wannan shi ma ba da saninsa ba ya bugu da kuma wanda aka yi masa abin da asali in an yi a ta ba buguwa ake ba shi kuma sai abin ya zo masa da buguwa akwai wanda za a masa allura ta magani normal magani ne amma shi kuma sai ta zo masa da buguwa kamar allura ta maganin borin jini ko allura ta maganin wani abu ko kuma ya sha maganin mura wanda a iya lissafin da likita ya bayar iya shi ya sha bai ƙara ba kuma likitan ba kuskure ba kuma sai ya bugu wani kuma sai likitan ya yi kuskure ya yi rubutu bai tantance ba shi kuma ya zaci an ce ya sha kaza sai zai sha sai ya bugu ko kuma shi kansa mai ba da maganin a samu bambanci tsakanin mai ba da magani da mai rubuta magani a je a sha a bugu to dai in mutum ba niyyar buguwa ya ba sai buguwar ta zo shi ma abin da ya samu mai bacci ya same shi shi ma babu alƙalami a kansa وعن الصغير حتى يكبر وعن الصغير حتى يكبر يضو أكتن لفظ الإمام أحمد حتى يحتلي وانا رواية أحمد انت فسر من الجرمان شيني سيسان دي فاري مفركي إرن نمانيا wata ruwaya kuma hatta ya aƙila a sai ya yi hankali shi ma dai kenan wacce ruwaya ta ahmad tana nuna hankalin shi ne kai shekaru mafarki ya a kuma hatta ya buluga har ya balaga <clears throat> sannan kuma ya zo a wata ruwayar cewa wa'anil gulami hatta ya hatali to duka dai alfaz ne mutaradifa waɗanda suke da ma'ana ɗaya wa'anil majnun mahaukaci hatta ya aƙila au yufiƙa min a faƙa yufiƙu ba min faƙa ya fuku ba hatta yufiƙa ba hatta ya fiƙa ba yufiƙa to shi shine almusabu bil junun wal junun kuma shine taqiyatul aql hankali ya zama arfe shi kuma yana da sabubba daga cikin sabubansa ko dai lalacewar tsarin kwakwalwa a samu wani abu ya ragu ko ya zama ba shi daga cikin abubuwan da dole sai da su kwakwalwa take aiki ko a samu daɗuwar wani abu ko shigowa wani abu da babu shi to shine an haukace kenan wani yana gyaruwa wani kuma baya gyaruwa ko ya zanto jifa ne a jefi mutum a masa sihiri ko ya zanto bugun aljani ne aljani ne ya taba mutum kamar aljanu da suke shiga jikin mata yawanci to wayannan dukansu suna hukuncin majnun to amma aljinun kala biyu ne akwai aljinunul muqbiq akwai ghairu muqbiq akwai eh, hauka tuburan akwai kuma haukan da ba tuburan ba to dukkansu gaba ɗaya kowanne inda ba mutum ne ya janyo kansa haukan da kansa ba kamar inda yi irin wannan wurdin na bid'a da ake yi da lazimi wanda zai haukatar da mutum shi zikiri yana sa raya zuciya ne yana sa mutum rayuwa ne a cikin zuciya yana ƙara sa mutum nutsuwa ala bi kuma tatma'innul qulub kuma Allah bai saukan mana a cikin shari'a abinda zai gusan mana da hankali ya haukatar da mu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj saboda haka duk wani abu da za a kira shi da suna wurdi wanda wani aljani zai fado wa mutum ya firgita shi to ba ba hanya Allah bace ta saba wa hanya Allah ai kun san ana samun wanda ake cewa suna suna neman kuɗi sai su je sai su sai su wurdi domin su samu kuɗi to wannan ba daidai ba ne to ikhtalafu shin wanda soyayya ta sa ya haukace shi ma yana ciki ko baya ciki miski ne masakinu ahlul ishki masakinu ahlul ishki hatta quburuhum alaiha turabu dhulli bainal maqabir kuma wani in soyayya ta masa yawa yana yin irin abun mahaukata ta majnun laila ma yana cewa shi ya tuna laila ma sai ta sallar asuba bai tan ko raka'a takwas sai ko raka'a biye fa wallahi la adri idza ma zakartuha asantayn sallaitu duha am thamaniya قالوا جننت بمن تهوى فقلت له العشق أعظم مما في المجانين العشق لا يستفيق الدار صاحبه وإنما يسرع المجنون في العين sun ce ka haukace saboda wacce kake so na ce to ai shi ita soyayya ta fi hauka ma tunda shi wanda yake cikin kogin soyayya baya farfadowa shi kuma haukaci yakan dan samu lokacin da yake da hayyacin wata rana ya je cikin mutane ya tarwatsa musu lissafi suna cikin bacci yana ala ayyuhan mu wai hukumu hubbu usailukum hal yaqtulu rajul al-hubbu ku tashi ku masu bacci in tambaye ku wai dama so yana kashe mutum faƙalu na'am hatta ya rubda izamahu wa ya turkuhu hairana laisa lahu lubbu <laughs> kuma hakan ne to a zahir dai gaskiya wanda dai ya je rungumo abin da ya saba wa shari'a da gangan to ba zai ci gajiyar wannan rahusar ba shi kuma wannan hadisi da kamar yadda muke ta bayani yana yana ɗaya daga cikin hadisai da ake kafa hujja da su a ƙashin ƙa'idar ta jirgin taisir idan mutum ya shiga cikin mashaqqa da wahala to dole za a nema masa mafita duk da cewa a asirar ƙanƙanta a haɗa ta da takalif akwai Tun da dama ita shi kansa takalifin an ce mai tarifin taklifi shine ilzamu ma yi mashaqqa to wal mashaqqatu ma al dole ana buƙatar sauƙi. to kuma asbabut taysir dama guda shida ne azharuha guda shida ne na daya yi kankanta sai a sauƙaƙa mutum sai ya girma na biyu mantuwa sai a sauƙaƙa mutum sai ya tuna na uku in aka tilasta masa sai a sauƙaƙa masa har sai ya shiga yanayin da ba na tilasti ba na hudu wato hauka sai a sauƙaƙa mutum har sai ya farfado na biyar bacci sai a awa mutum hasi ya farka na shida al'uzur ko ta'azur wa umumul balwa al'uzur ne ya zama bayan da za ka yi ka yi iya bakin ƙoƙarinka amma ƙarfinka ya tsare a daidai na kama wajen najasa mai yoyon fitsari to ya zai yi macen da take jinin istihaba ya za ta yi sai dai ta yi kunzubu saboda ba yadda za ta iya shi maza lasu ake cewa istasiri ki yi kaza ki yi kaza ya kwatanta mata a hakan ga najasar tana zuba amma haka za ta yi kamar macen da ta goya yaro a bayanta tana cikin yin sallah sai yaron kuma yayi wani abin da ba za ta iya kare shi ba ko ta hana shi a shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sauƙaƙawa mutum akwai umumul balwa shine idan masifar ta game ko ina ta gama kowa da kowa to dole sai a nemi abin nan kawai misali mutanen da suke jeji aka sace musu kaya ba ganyen bishiya suna cikin sahara za su yi sallah ya zar dole sai dai su yi sallah ba kaya a su jikinsu ga wannan umumul balwa ce um, to Allah ya kama dace muna tare da fadilatu sheikh doktor Maraji fadl uh, ban sani ba yana da kalma ko ta 'yan mintuna ne shi da magaji malamin hadisi ne shine farkon daktar da aka ɗauka a ɗaliban najeriya gaba ɗaya a madina bayan dakta sani umar jalli farkon wanda aka ɗauka a masar ma farkon ɗalibin dakta ma a ismu fiƙin suna a hadisi mana da ismu ulumul hadis mana da ismu fiƙin suna to dakta sani da dakta bashir sun yi ulumul hadis ne shi dukansu kisimi ɗaya suka yi su yi shi ko malam magaji a lokacinsa shi aka fara ɗauka ɗan ajinmu ne aji ɗaya muka yi tun daga aji ɗaya har zuwa ƙarshen digiri a matas kuma sai aka ɗauke shi a yan a mutumin kano ne a garin zarewa suraka zai zo ko kalma ɗaya ce rasban an huwa rama an fihi ya zo ya ba mu fadar ko minti biyu ko uku sai ya rufe mana kuma da addu'a Tabba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ya saka wa malam da alkhairi a bisa waɗannan fa'idodi da yake wato kwararowa cikin wannan karatu na bulogul maram wanda mutumin da ya ji ya san karatu ne na mutakhasis wanda yake fil ɗinsa ne kuma duk mutumin da yake sauraron karatun bulugul maram in kana so ka gane ka ɗauko karatuttuka da sharhohi da malamai suke na bulugul maram ka tsaya sai ka saurara za ka iya ganewa za ka gane kawai waye ke fassara gwargwadon abin da allah ya buɗa masa a matsayin ya iya da kowanne yake tabbas fannin ne fannin sani saboda haka gaskiya ina ƙara jawo hankalin 'yan uwa da mata a cikin gida waɗanda sauti ke kai musu kasu yadda wannan karatun ya wuce su ko shakka babu akwai yarurrukan da yake yi na tabbata a gurin akwai inda suke ah, la'alla sun fi so su ji maganganun da suka danganci hukunce-hukunce to amma shi mai karatu idan yana karatu to kusan akwai abubuwan da suke zuwa waɗanda asali ko da ya yi tahziri to ba lallai ne ma shi ya ma kawo su lokacin da yake tahzirin ba amma idan ya zo ya zauna ya tasa karatun a gaba sai ga kuma dacewar ai wannan bayanin saboda amana ta ilimi saboda shi ilimi amana ce ka kuma isar da shi ga mutane a yadda yake kuma a yadda aka nakalto kuma yadda zai amfane su idan akwai gurin da aka yi tuntube to ka nabba har ka faɗakar da cewa nan gurin akwai tuntuɓe a iya abin da Allah ya buɗa maka ka fahimta ko ka gano sakamakon faɗaɗa bincike abin da kake wato kan wannan abin nan ɗin sa'annan kuma akwai wasu waɗanda suke tun da Allah ya kawo mu zamani na midiya yanzu waɗanda suke bin karatuttukan ba daga nan ba ba daga ma Najeriya ba Nijar Ghana da sauransu har akwai waɗanda suke bin shi daga Amerika in yana karatu so wani karatun dole za ka ga eh, yanayin mutanen da suke gabanka ba lallai ne su kaɗai kake kallo ba kana kallon wasu waɗanda ka san suna bibiyar karatunka kuma littafi suke rike da shi kamar da kuke rike da shi kuma suna ɗauka sai zama farubba hamili fiqihin ila man huwa afqahu min ku da ake wa anan ba mamaki wani ku ji shi da karatun shi yayi wannan littafin kuma ya je yana karantar da shi haka ina jan hankalin yan uwana matasa musamman a wannan lokacin da social media ta mai da kowa mana da wanda ya karatu in ya samun za ka ji karatu yake yi da wanda da shi da bbc babu bambanci da wanda gara ma bbc da shi domin akwai labaran da ba za su iya faɗa ba ko don zai ta da hankali ko dai zan kawo rikici ko dai suna ganin da ma dace da gidan wannan rediyon a ce a cikinta aka ji ba amma shi ya kasa gane cewa shi wakili ne na annabi muhammad annabin da ya fi kowa kyawawan ɗabi'u annabin da ya fi kowa ladabi wajen magana annabin da ya fi kowa ladabi wurin isar da saƙon ubangiji su ba subhanahu wata ta'ala saboda haka a daidai irin wannan lokacin da muka shiga muna da buƙatar mu malami da yake ba da karatu kai ba ma wannan ba wajibi ne kana matashi ko kana musulmi ka gane mai wa'azi ka gane malami kowanne da samun dinsa abinda ake da bukata ne mutane su zama mobilized su zama sun waye akan addinin musulunci wannan ba daga kafa amma shin musulunci ya wajabta wa kowa ya zama malami irin malam abubakar bai wajabta maka amma an wajabta maka wayewa to wannan wayewar taka kuma ana so in ka haɗu da wanda bai sami irin wayewar ka ba shi ma ka wayar da shi saboda ba a buƙatar musulmi ba gidaje ba gidaje a addininsa ba gidaje a mu'amalarsa ba gidaje a cikin dukkan al'amuransa ba a bukata saboda musulunci shine addini ɗan birni. saboda addini ne na wanda ya halicci birni, ya halicci ƙauye ya san jiya ya san yau shine addinin Allah subhanahu ta'ala saboda haka a daidai lokacin da aka cakuɗe abubuwa suka cakuɗe a daidai lokacin da manzo Allah yake cewa ihris alama ma yanfa'uka ka zama mai kwaɗayi wurin duk abin da zai amfane ka to ya kamata a ce har a karatu ka duba ka ga wanne ne zai amfane ka ba daidai ba ne ka ɓata data ka ɓata lokaci ka ɓata waye a cikin abin da idan ka zo ka fitar da amfanin shi kai za ka ji kunya faɗan cewa ma wannan abin ka saurara ne don amfani saboda haka innamal ilmu bit ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh in kana so ka koyi karatu to in kana son ka zama malami to ka koyi karatu amma wasu biye-biye da wasu abubuwa da zaka rika ji magana ta Allah ya kamata a ce an samu revolution a cikin majalis idan malami ya zauna karatu yanzu kun ga ana ta nuna mai lokaci yayi amma abin da yake gaban shi na hadisan da abubuwan da suke dauke da shi kun ga ko fa'idodi bai shiga ba ma ta ma yadullu alaihi najat ma nastafidu min alhadith akwai abin da in ya taho a haka yadda ya dauko muku haka yake karantar da hadisi to amma idan baka da abin faɗa fa za ka yi ta kawo labarai ka ɓata mutane su zo da baƙin ciki ɗaya ka ƙara musu tara su tafi da goma me suka fa'idanta a ciki saboda haka ihris alama yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jal kada ka tsari wajen zuwa karatu za ka ga alamun tsarewa wannan kuma ɗan ne ko ba komai kana gida ka ji wannan sautin ƙaraso wannan shigowar taka cikin masallaci ita ma wata ibada ce mai zaman kanta wani makfad ne ko mutum yana bi a cikin gida a facebook din malam to bai daidai da kai da ka shigo masallaci ba a gurin Allah tunda kai yanzu kana da attendance a gurin Allah shi kuma ya ji karatu amma bai da attendance saboda haka alhayatu fursa rayuwa dama ce kuma a daidai lokacin da ka ji kana numfashi ita kenan damaka, amma bayan wannan numfashin baka mallaka shi ma ba ba fata wal ghaibu wa laka sa'atu anta fiha lokacin nan da kake gani na nake ganin ka kake kifta ido nake kifta ido wallahi shine nawa amma yanzu zamu isha tare ba wanda ya sani za mu fita cikin masallacin da ba wanda ya sani saboda haka wannan lokacin da kake ji ana karatun shi ne ka yi iya ƙoƙari akwai abin da suke yaumiyat ne na manzon Allah ma'ana abubuwa ne da jididin manzon Allah baya ɗan ƙafa a kansu an kuma gano su ne ta wata addu'a da yake yi kullum sai ya yi ta kuma bayan sallah asuba yake yin ta da ita yake buɗe ranakunsa Allahumma asalu as'aluka ilman nafi'an wani rizqan man, wa amalan mutaqabbala Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki mai tsarki da kuma aiki karɓaɓɓe ku kalli ba a taɓa rawaito manzon Allah ya ce ni Allahumma inni as'aluka amalan wani wa tsayi man wa ilman fi ba malamai suka ce mai dukuta anan suka ce saboda ilimi mai amfani za ka gane arziki mai tsarki da ilimi mai amfani za ka iya gane aiki karɓaɓɓe idan baka samu ilimi mai amfani ba za ka daɗe kana aiki ta ɗauro wahala kake yi za ka daɗe kana neman arziki amma ta ɗaura wannan arzikin shi ne sanadin shaƙa ɗinka na duniya da lahira amma yayin da ka ɗora abin da ɗinka a kan ilimi mai amfani to shi torchlight shi mai haske da ka haska waccan kasuwa zai ce maka ah, kai akwai matsala a can da ka haska wannan aikin za ka ce kai akwai matsala a nan ba yadda za a yi ka ga mutum yana disko yana disko ya ce maka ai maza Allah ne ke koyi da shi idan Allah ya ce da waka wa ma allamnahu shi'a wa ma yanbaghi lahu ba girman manzon Allah bane a ganshe na waka ya Allah waka halal haram ce a halal ce matakar ta tsare ta daga abubuwan da za ta haram amma Allah yake ba girman annabi Muhammadu bane ya fi karfin a ganshe na waka wane mutum ai akwai abin da kai dattakun ka ya fi karfin a ganka a ciki ba dan haram bane ana bal da halal dan kunya to manzon Allah ya fi karfin ya zama mawaki bal ya fi karfin ya karɓi waƙar wani ya rera ta a yadda take sai ya karairiya ta dan kada ma ya kutance da ita saboda shi abin da yake mu'amala da shi alqur'ani ne zancen Allah ne to idan manzon Allah ya zama haka da Allah ya kake tunanin wasu ɗabi'un da ake so a yi musu kwaba da cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin shi ne dan shi ake yin su shi sa rufe muku da maganar Sufyan ibn Uyayna wanda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a wanda littafi ne ilan na faɗa ma ne ya tuna min littafin yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar yace manzon Allah shine babban sikelin da yafi kowanne sikeli girma ice fa alaihi tu'radu al-ashiya' a kan wannan sikelin ake auna komai in ji imam da ibn uyayna ice ala hadihi a kan shiriyar manzon Allah za ka auna shiriyarka sallarka ka auna ta da shiriyar manzon Allah da sallar manzon Allah auna ta shi ne sikeli ɗauko ta ka auna ta ka ƙaza ta kan wannan sikelin ka gani in ta hau ka ci ka kalli yanayinka da ɗabi'unka da maganarka da tafiyarka da mu'amalolinka ɗauko su ka ɗora su akan babban sikeli shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta ci ka ci amma wallahi duk abin da ka ɗora shi ka ga cewa wannan kai kana jin kana jin kunyar a ce maka ma ka jingina shi ga manzon Allah kuma kana yi to wallahi ba ka kan daidai shi yasa yace fa ma wafaqa hafa huwa al duk abin da ka ɗauko ka tsora shi na ɗabi'u na ibada na ma'amaloli na abin nan ahwal da komai naka da kake yi kaga ya dace da na manzon Allah ya ce ta wannan ne gaskiya wa ma khalafa hafa huwa al-batil amma duk abin da kaga ya saba da wannan shari'a ya ce ta wannan ƙarya ne ba shi da tushe daga manzon Allah wa khairul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة شيء سا أكا بيش أكي ما تشي أكا بيش بد أكي أكا بيش با أبن دمكي من منظر الله باشي كما با أبن دمكي من صحابي باشي با أبن دمكي من مالا من مسلمشي باشي sun rawaito mana manzon Allah ya isar sun rawaito sun karantar an rubuta gashi kuma ana karantarwa me ya rage shi ne mu ɗauka bi aiki da shi saboda haka muna roƙon Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara wannan majalisi albarka shi kuma malam Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa basira ya ƙara masa ƙoƙari da dagewa ya albarkaci zuri'arsa da iyalansa ya saka ma iyayensa da alkhairi Allah ya albarkaci iyalanmu baki ɗaya ya zaunar da mu lafiya a zukatanmu da gidajenmu da yankunanmu Allah ya kare mu daga dukkan fitina da sharri Allah ya kare mu daga dukkan mugun nufi Allah ubangiji ya kare mu da kariyarsa da mu da zuri'anmu da iyalanmu Allah ya katange mu daga fitina ma zahara min hawa ma muna roƙon Allah madaukakin sarki yanayi da muke tunkara a ƙasar mu na zaɓe Allah ya kare rayuka ya kare mutunci ya kare jinane ya kare mana ƴaƴanmu da dukiyoyinmu ya sa a yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya ubangiji ta'ala ya shiga cikin lamuranmu ya zaɓa mana wanda zai zama alkhairi a gare mu Allah ubangiji ya tausaya mana in yanayin da muke ciki sakamakon kurakuranmu ne da zunubai Allah ya yafe mana idan kuma ibtila'i ne to muna roƙon Allah ya ɗage mana shi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ubangiji ya sanya kaburburan mu su zanto mafi alkhairin guraren da za mu tara bayan rabuwar mu da duniya Allah ya sanya aljanna ta zanto makomar mu fatirar samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhaqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil العالمين والسلام عليكم